na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Juma'a 20 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. adadin waɗanda cutar covid-19 ta harba a nan amurka ya doshi miliyan 12 yayin da yawan su ya kai miliyan 11,700 wata kotu a rasha ta yanke hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara goma sha uku ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa amurka ayyukan leken asiri majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira dubu ne za su tsallaka zuwa ƙasar sudan daga ethiopia cikin watanni 12 masu zuwa yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin tigray da ke arewacin ƙasar kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta mayar da martani ga gidan talabijin na cnn kan wani rahoto da ya gabatar dangane da zanga-zangar da aka yi ta yan sas a kasar cnn sun wuce wuri sun ɗauki maganganu a titi maganganu marasa hujja Sannan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan ɗare-ɗaren da wasu 'yan Najeriya suke yi na bayyana a gaban kwamitin karɓar ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da 'yan sandan sa suka yi musu. Wani irin kariya ne za a ba wa 'yan ƙasa waɗanda za su tashi su je su tsaya su ce ɗan sandan ƙauyenmu ya min kaza ko kuma 'yan sas nan wani sun min kaza. Wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukumar sani. Bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan sha biyu yayin da yawansu ya kai miliyan sha ɗaya da dubu ɗari bakwai. Har yanzu Amurka ce tafi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar. da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya inda adadin ya kai kwatan miliyan cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya uku sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar alhamis inda suka yi kira ga amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika ciki da za a yi a mako mai zuwa fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kama da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya karu idan amurka ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika cikin ba kamfanin dillancin labaran associated press ya ayyana joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben jihar georgia da ƙuri'un kwalejin masu zaɓe bayan da hukumomin zaben jihar suka ce kidayar ƙuri'un da aka yi da hannu a zaben shugaban ƙasar ya tabbatar da cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne yake gaban shugaba donald trump da ƙuri'u dubu sha biyu daga cikin miliyan biyar da aka kaɗa kamfanin dillancin labaran na ap ya kuma bayyana biden ne bayan da ya samu kuri'u 270 a kwalejin zaɓe da ake bukata dan takara ya samu kafin ya samu nasara hakan na nufin nasarar ta georgia ta sa kuri'un kwalejin jam'iyyar democrat sun kai 306 da farko ap bai ayyana biden a matsayin wanda ya lashe zaben ba bayan da hukumomin zaben jihar ta georgia suka kammala kidayar saboda ratar da yake da ita akan trump a jihar kashi sifili ne da uku shi dai shugaba da mukarrabansa suna ikirarin cewa an tafka magudi a zaben na joja ba tare da gabatar da wata hujja ba lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin 'yan republican yayin da hukumomin jihar ta joja suka jajirce cewa zaben na da sahihanci to yayin da yake fuskantar kalubale a kararrakin da ya shigar kan aikin kida kuri'un da ya nuna biden a matsayin zababben shugaban kasa shugaba ya gayyaci wasu kusoshin 'yan republican da ke majalisar dokokin kasar zuwa fadar white house 'yan majalisun da suka fito daga jihar michigan da ke tsakiyar yammacin amurka wacce akan yi kunnen doki a lokutan zaɓe ba a dai san me trump zai faɗa wa 'yan majalisun na jihar michigan ba ko kuma nawa ne daga cikinsu za su amsa gayyata ta zuwa washington a ranar alhamis lauyoyin trump suka jingine karar da suka shigar kan sakamakon zaben na michigan wannan gayyata da trump ya aika wa 'yan majalisun na zuwa ne yayin da tawagar lauyoyin gangamin yakin neman zaben sa suke bin hanyoyin da za a juya sakamakon zaɓe a jihohi masu muhimmanci da Trump ya sha kaye. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A karan farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ta yi Allah wadai tare da sanya takunkumi ga kafar yaɗa labarai ta CNN saboda rahotannin da ta bayar da suka saba da ainihin abubuwan da suka faru lokacin zanga-zangar neman haramta rundunar 'yan sanda ta sas wannan na cikin bayanai ne da ministan yada labarai da al'adu na najeriya alhaji lai muhammad ya yi wa manema labarai a abuja wakiliyar madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana Ƙorafe-ƙorafe da dama sun kunno kai da suka nuna barazanar rayuka da aka yi wa 'yan zanga-zangar da kafafen yada labarai daban-daban suka yada a wannan lokaci. Amma ɗaya daga cikinsu da ya fi ɗaukan hankalin gwamnati da yake nuna sun take wasu ƙa'idoji na yada labarai shine ta gidan talabijin ɗin CNN da Layi Muhammad ya ce dole a sa mata takunkumi na musamman. A reporter was at Lekki Tollgate protest ground that night. She was quoted as saying soldiers were indeed at the toll gate, but they shot politically into the air and not at the protesters. CNN, that was not at the scene, reported otherwise. A nan Lai Muhammad yake bayani cewa wakiliyar wata kafar yada labarai da take wajen yankin kofar shiga leki da ke Legas ta ba da rahoton zahirin abubuwa da suka faru yayin da wakilan kafar yada labarai ta CNN suka faɗi wani abu daban. Lai Muhammad ya ce irin waɗannan labarai da suka rika bazuwa ta yanar gizo da dandalin sada zumunta sun ƙara ruruta wutar rikicin zanga-zangar wani abu da ya sa ƙasashe da dama ciki har da ƙasar Amurka suka tofa albarkacin bakinsu a game da rahoton da CNN ta fitar. Na tambayi mai magana da yawun fadar shugaban kasa Garba Shehu ko akwai wani irin mataki da za a ɗauka kan gidan talabijin ɗin CNN sai ya ce. Kamar yadda ministan yaɗa labarai ya faɗa CNN sun wuce wuri sun ɗauki maganganu a titi maganganu marasa hujja su kansu a matsayinsu na kafar yada labarai a cikin gida suna da matakai da suke horarwa ga jami'ansu da suka tura su je su kawo rahoto idan ba su yi rahoto ko kuma sun faɗi ƙarya a cikin rahoton ko ku na kuɗin nan yadda kuke naku aiki akwai mataki da ake ɗauka a kan jami idan ya faɗi ƙarya to muna zuba ido mu gani idan ba su yi ba to gwamnatin tarayya tana iya rubuta musu ta ce tana buƙatar a ɗauki mataki idan ba a ɗauka ba abin da ya biya ba kuma su suka jamu kansu amma ga ɗan majalisar wakilai muhammad ali wadil yana ganin daukan matakin yin doka na sa ido a hanyoyin sadarwa zai yi wa ƙasa amfani yana da kyau a ce an yi doka da za ta duba yadda za a dinga kula ana gyarawa ana inganta amfani da wannan yanar gizo ta yadda ya kamata ba wai ta yadda zai bata al'adu ya bata tarbiyya ko ya bata abubuwa na najeriya ba abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala bincike akan abin da ya haifar da zanga-zangar end stars madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida madina dauda da wannan rahoton Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. wata kotu a rasha ta yi hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara goma sha uku ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa amurka ayyukan leƙen asiri a cewar wata sanarwa da hukumar tsaron ƙasar rasha ta fitar a yau juma'a a ranar 17 ga watan nuwamba kotun wacce ke yankin bryansk ta samu yuri yashanku da laifin cin amanar ƙasa a cewa sanarwar inda ta ce zai gudanar da zaman gidan yari ne cikin yanayi mai tsanani ƙarƙashin matakai na tsaro a cewar hukumomin ƙasar yashenko ya yi yunkuri ne ya aika wa hukumar lekin asirin amurka ta ya wasu bayanai kan ayarin jiragen ruwan ƙasar ta rasha ya kuma amsa laifinsa inda har ya nuna nadamar abin da ya yi majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira dubu ne za su tsallaka zuwa ƙasar sudan daga ethiopia cikin watanni 12 masu zuwa yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin tigray da ke arewacin ƙasar a ranar laraba majalisar ta ɗinkin duniya ta ce mutum 1896 suka tsallaka kan iyakar hakan ya sa jimillarsu ta kai dubu tun bayan barkewar rikicin makonni biyu da suka gabata bayanai sun yi nuni da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke neman mafakar matasa ne waɗanda suka ce suna fargabar za a tilasta musu shiga yakin idan suka zauna wasu daga cikinsu sun ce sun yi tafiya ta tsawon kwanaki a cikin daji lamarin da ya sa wasunsu suka shiga yanayi na tagayyara da yunwa yayin da wasu ke buƙatar a kula da lafiyarsu a cewar majalisar ta ɗinkin duniya haka zalika yara ma a yankin na tigray na cikin haɗari. A da Mahmud Lalo da ya karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu yanzu kuma ga rahoto na musamman kan ɗarar da wasu 'yan Najeriya suke yi na bayyana a gaban kwamitin bincike na karɓar ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da 'yan sandan sa suka yi musu. Alheri Grace Abdigareki Makonni bayan ba da umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na kafa kwamitocin binciken kuntatawa al'umma da jami'an 'yan sandan sa suka yi. Ɗaya daga cikin bukatun da matasan da suka gudanar da zanga-zangar neman soke wannan runduna suka gabatar. 'Yan Najeriya da dama suna bayyana ɗari-ɗarin bayyana gaban kwamitin domin gudun kar ta jawo bau. Binciken da sashen Hausa ya gudanar na nuni da cewa zuwa yanzu ba a kafa kwamitocin a waɗansu jihohi ba yayin da a jihohin da aka kafa kwamitin mutane da dama suna shakkun ribar da za su yi idan suka bayyana gaban kwamitin waɗansu kuma suna bayyana cewa suna iya sake fadawa cikin haɗari ko kuma su rasa rayukansu a hannun waɗanda suka kuntata musu idan har suka bayyana gaban kwamitin wanda zai buƙaci waɗannan jami'an tsaro su bayyana domin sauraron korafin da kuma kare kansu A cikin hira da sashen Hausa ya da ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala wanda ya jagoranci gangamin neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya a shekara ta da goma sha biyu, ya bayyana cewa yana daga cikin waɗanda suke da wannan tunanin. Mun ji daɗin irin hubasa da shi shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari duk mai ƙorafi ya zo kawo amma akwai wani abu guda wani irin kariya ne za a bawa 'yan ƙasa wadda za su tashi su je su tsaya su ce ɗan sandan ƙauyenmu ya min kaza ko kuma 'yan sas nan sun min kaza wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukumar sani sai dai waɗansu sun rungumi wannan damar tare da bayyana a kotun inda suka yi ido hudu da waɗanda suka gasa masa a ƙuba bayan shekaru da cin zarafinsu. A zaman kwamitin da aka yi a babbar kotun tarayya da ke mai tama Abuja wanda ya fara cikakken zama makon farko tun bayan kafa shi. Waɗanda suka bayyana gaban kwamitin sun haɗa da waɗanda jami'an sa suka kashe danginsu da waɗanda aka yi amfani da ƙarfin kaki aka ƙwace musu ƙaddarori da waɗanda aka kulle aka kuma gasa musu a ƙuba. da waɗanda aka naƙasa da harbin bindiga da dai sauran ayyukan cin zarafin biladama. Chris Richard wani ɗan jarida da ke da ƙwarewa a fannin rubuta rahotannin aikata miyagun laifuka ya samu kansa a cikin wannan yanayi lokacin da jami'an sas suka ɗirka wa 'yarsu bindiga a bayan har sau biyu suka nakasa ta. ya kuma bayyana wa murya Amurka yadda lamarin ya faru. Uh, Wannan wani lamari ne da ya shafi wata ɗaliban makarantar sakandare wuse uh, wadda harsashen harbin uh, kame uwa da wabi da 'yan sanda suka yi ya shafe ta. 'Yan sandan da suka harbe ta sun ce wai suna bin 'yan shiya ne da ke kan hanyar su daga Bega zuwa cikin gari inda za su je su tada hankali. Yarinyar kuma tana fitowa ne daga unguwar wuse a daidai wani gidan cin abinci da ake kira Green Plate. da ke kusa da inda motocin sufuri ke daukar fasinja a wuse sai kawai ta jan dirka mata harsashi a bayanta har sau biyu nan da nan ta faɗi. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda suka bayyana gaban kwamitin wanda da karfin yaji aka kwace masa fili ya bayyana cewa babu alama za a yi wa mutumin adalci. Ya ce abin da ya sa ya fusata kenan domin ɗan sandan ya shantala ƙarairayi babu wani batu da ke gaban kotu a halin yanzu. Ya san cewa menene zai sa a kwace fili da ake rigima a kai a rike takardu kana a ce mutanen su je kotu. Deborah Yusuf jami'ar wata kungiya mai zaman kanta ce da ake kira Danin Die Foundation da ke hankoron kare hakkokin bil'adama wadda ta tafi da kayan aikinta na zamani domin naɗar cikakken bayanan zaman. ta kuma bayyana abin da ta lura da shi a wannan zama. So tun da na fara zuwa wannan panel sitting na gani a eh, panel din suna yakacin kokarin su su gani inda za a samu justice for duka mutane da sas the police sun abusing human rights nasu amma abin yana yana ja fiye da inda ya kamata don respondents din mutanen da ya kamata su zo su defending kansu su ce a'a ba mu yi haka ba ga haka haka haka ne mu yi wasu a zuwa wadansu sun zo wadansu ba za su zo ba so abun yana jan eh, case din hearing din inda bai kamata ba Salha Baraje Kushagi yana ɗaya daga cikin ma'aikata a wannan zaman sauraron bahasin ya yi mana ƙarin haske dangane da zaman. Ba za mu bari ki shigo kai tsaye ba kamar sai tare ta wancan hanyar kin biyo sunan ki yana cikin cutlass da za a saurari ƙarin ki. Amma kai tsaye ki zo na ki ce za ki bada za ki faɗa abin da ke tafe da ke ba zai yiwu ba. Dole sai kin bi ta hanyar human right ɗin nan. Alkali Adam Osun shine shugaban kwamitin bincike na jihar Benue ya bayyana abin da aikin kwamitin ya kunsa. Ya ce takamaiman aikinmu shine mu gudanar da bincike kan hancin korafe-korafen da aka kawo gabanmu da nufin tabbatar da su mu kuma ba da shawarar matakan da ya kamata a ɗauka da suka hada da biyan waɗanda aka cutar diya har da waɗanda zanga-zanga baya-bayan nan ta shafa. da kuma neman hanyar shawo kan wannan matsalar a nan gaba. Ya bayyana cewa ba za su tsaya a kan zanga-zangar ganin bayan rundunar 'yan sanda mai yaƙi da fashi da makamai sas kaɗai ba, yayin da ya yaba wa matasan jihar Benue domin yin zaɓin zaman lafiya. Ya ce, kawo yanzu sun samu ƙorafe-ƙorafe 38 kuma za a ci gaba da kawowa. ya kuma ce za su ba da rahoto inda za su ba da shawarwari kan bukatar yin garan bawul a aikin 'yan sanda. yayin da kwamitin binciken da ke da zama a jihar lagos ya ba da wa'adin zuwa 20 ga watan disamba ga duk wanda yake da niyyar bayyana gaban kwamitin ya aiko da korafinsa kwamitin babban birnin tarayya abuja ya bayyana cewa za a ci gaba da zama har sai an saurari dukkan waɗanda suke da korafe-korafe shugaba muhammadu buhari ya buƙaci kwamitocin su miƙa rahoton su cikin watanni shida Kawo yanzu jihohi 26 ne da kuma babban birnin tarayya Abuja suka kafa kwamitocin daga cikin jihohi 36. Waɗanda suka gabatar da ƙara a yau dinnan sun hada da wanda ya korafin ƙwace mishi kaddara da wani mai hannu a shuni yayi da kuma wanda ya kawo korafi sabili da gallaza mishi azaba. A yau dai waɗanda suka gabatar da ƙararraki mutane guda hudu ne. kuma kamar yadda mun ka samu bayani za a ci gaba da wannan zama har zuwa shekara ta 2021 daga kotun tarayya da ke zama a maitama babban birnin tarayya abuja alheri grace abdu a gaida alheri grace abdu to kuna sauraron labaran ne akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu afirka akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. adadin mutanen da corona ta kama a nan amurka ya haura miliyan sha da dubu biyu a cewar jami'ar johns hopkins inda miliyan ɗaya cikin wannan adadi a makon da ya gabata kadai aka same su lamarin da ya sa jihohi da biranen ƙasar suka sake kara mai da hankali wajen ɗaukar matakan dakile yaduwar wannan cuta yayin da aka tunkari bikin cika ciki yau kan wannan batun shirin na duniya amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo madalla jihohi da birane a nan amurka na kuwar jama'a su zauna a gida yayin da a mako mai zuwa ake shirye-shiryen bikin cika ciki a duk faɗin amurka ko kuma bikin da ake kira thanksgiving a harshen ingilishi magajin garin birnin chicago ya nemi mazauna birnin da su takaita tarukan jama'a zuwa mutum goma ko kuma ƙasa da haka wannan sabon mataki ne da ya fara aiki a ranar litinin zai kuma kai hannun da tsawon akalla wata guda matakin da johns forest wanda mazaunin birnin ne kuma likita da ya ritaya ya goyi baya uh, yace ina ga ba mu da zaɓi idan dai har aka ce adadin na karuwa ga ƙarin nauyin da ake fuskanta na mutanen da ke buƙatar kulawa a asibiti sanadiyar cutar ta covid-19 wannan yanayi ne na gaggawa ya zama dole mu ɗauki matakan gaggawa. Uh, this is an emergency a yau juma'a sabbin matakan dakile daƙile cutar ta corona zai fara aiki a birnin philadelphia kuma ana hangen za a iya tsawaita su har zuwa ƙarshen shekarar nan dr thomas farley shine kwamishinan lafiya a birnin na philadelphia ya ce za mu hana tarukan jama'a a wuraren da suka kasance na kulle da kuma duk wasu tarukan jama'a a ko'ina ko na gwamnati ko na jama'ar gari hakan na nufin babu taruka na cin abinci ko na kallon kwallo ko ziyara a tsakanin gida da gida ko bukukuwan aure ko jana'iza ko bikin murnar shirin haihuwa a jihar washington kuwa gwamna jay inslee gargadi ya yi ga mazauna jihar inda ya ce ana fuskantar babban hadari daga wannan cuta ya ce muna fuskantar barkewar cutar a karo na uku lamarin da ka iya zama mafi hadari cikin abubuwan da muka gani a baya adadin mutanen da ke kamuwa da cutar a rana a jihar mu ya ninku cikin makonni biyu da suka gabata ba zai yi mu ci gaba da tafiya a haka ba to tun daga ranar talata aka haramtawa wuraren motsa jiki da shakatawa buɗe kofofinsu ga kwastomomi a jihar ta washington sannan an ba wuraren sayar da abinci da barasa umarnin su takaita zaman kwastomomi a waje kadai da kuma masu siya ka tafi a kuma ranar laraba ita ma jihar michigan ta fara aiwatar da sabbin matakan daƙi da cutar har na tsawon makonni uku ciki har da dakatar da zuwan ɗaliban sakandare da kwaleji aji da kuma soke duk wasu taruka na wasanni da na cin abinci gwamnan jihar michigan gresham whitmer kenan yayin wani taron manema labarai take cewa mun shiga taƙi mafi muni da muka gani tun daga barkewar wannan annoba lamarin bai taɓa rancaɓewa haka ba akwai bukatar mu ɗauki mataki. To sai dai a ranar Litinin ne aka sake samun wani albashir na biyu a kokarin da ake na neman makarin wannan cuta inda sakamakon farko na binciken da kamfanin hada magunguna na Moderna ya nuna cewa rigakafin cutar da ake bincike a kai tana da ingancin da za ta yi aiki da kashi 94.5 cikin 100 amma shugaban kamfanin stephen hodge ya ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba ya ce wannan mataki ne mai matukar mahimmanci muka kai a yaƙi da wannan annoba amma akwai buƙatar mu kammala wasu matakai da doka ta tanada kamar na kammala binciken ƙara tattara bayanai da kuma sake tabbatar da cewa maganin ba shi da illa ga jama'a sannan akwai buƙatar a dukufa wajen haɗa shi. to gabanin sanarwar ta kamfanin modana shi ma kamfanin hada magunguna na pfizer ya ce daga rigakafin cutar ta covid-19 da yake aiki a kai ta nuna ingancin za ta yi aiki da kashi 70 cikin 100 jama'a da kuma haka ne muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan allah kai mu yanzu kan a madadin maryama diallo da daniel brown da suka taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙoma na farko a yau ya fito ne daga Alhaji Umar Horeba Gashuwa inda ya ce, Salam VOA Hausa. amfani da hayaki mai sa hawaye da jami'an 'yan sandan kasar uganda suka yi a akan magoya bayan dan takarar shugabancin kasar wato bobby wine zalunci ne da danna haƙi ya kamata su sake tunani domin su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa sai kuma saƙo na gaba wanda kuma haɗin gwiwa ne daga muhammad ibrahim macina da inusa barma macina dukkansu daga jihar yobe su kuma cewa suka yi salam voa hausa Hakika matsalar masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a wasu sassan ƙasar Najeriya. A ɓangare ɗaya kuma har yanzu jami'an tsaron Najeriya sun kasa shawo kan wannan matsalar. A ƙarshe muke cewa Allah ya kamu da ƙarshen wannan matsala ƙasar mu ta Najeriya baki ɗaya. To sai kuma sako na gaba shi ma kuma haɗin gwiwa ne daga abubakar Yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja dukansu a jihar kogi su kuma cewa suka yi kamata gwamnatin najeriya ta sanya dokar ta ɓaci ga masu tallar magungunan batsa ganin yadda tasirinsu na janyo yawaitar fyaɗe-fyaɗen mata da ma ƙananan yara musamman a yankin arewacin najeriya Ga kuma sako shi ma fa na haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Lange-Lange da Alhaji Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi su kuma suka ce salam voa hausa a yau muna kira da gwamnatocinmu na nahiyar afirka musamman kasashen tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da su yi amfani da wannan ranar makewayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin samar da makewayi ga al'umma ga wajen samar mana da wadatattun makewayi a ƙauyuka da biranenmu. To sai sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Fitar da makudan kuɗaɗe kusan biliyan biyar da rabi da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin gina wa 'yan gudun hijiran Borno gidaje hakan ya yi daidai domin kuwa hakan zai sa a dinga samun sauƙin cunkoso a sansanin 'yan gudun hijira. To ma dalla kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan sha biyu yayin da yawansu ya kai miliyan sha ɗaya da dubu ɗari bakwai. Har yanzu Amurka ce ta fi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar. da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya inda adadin ya kai kwatan miliyan cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya uku sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar alhamis inda suka yi kira ga amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika ciki da za a yi a mako mai zuwa fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kama da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya karu idan amurka ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika cikin ba kamfanin dillancin labaran associated press ya ayyana joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben jihar georgia da ƙuri'un kwalejin masu zaɓe bayan da hukumomin zaben jihar suka ce kidayar ƙuri'un da aka yi da hannu a zaben shugaban ƙasar ya tabbatar da cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne yake gaban shugaba donald trump da ƙuri'u dubu sha biyu daga cikin miliyan biyar da aka kaɗa shi dai shugaba trump da mukarrabansa suna ikirarin cewa an tafka magudi a zaben na Joja ba tare da gabatar da wata hujja ba lamarin da ya haifar da kace na ce tsakanin 'yan republican yayin da hukumomin jihar ta Joja suka jajirce cewa zaben na da sahihanci wata kotu a rasha ta yake hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara goma sha uku ga wani mutum da aka samu da laifin yi wa amurka ayyukan leƙen asiri a cewar wata sanarwa da hukumar tsaron ƙasar rasha ta fitar a yau juma'a a ranar 17 ga watan nuwamba kotun wacce ke yankin bryansk ta samu yuri yashenko da laifin cin amanar ƙasa a cewa sanarwar inda ta ce zai gudanar da zaman gidan yari ne cikin yanayi mai tsanani karkashin matakai na tsaro majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen cewa kusan 'yan gudun hijira biyu ne za su tsallaka zuwa ƙasar sudan daga ethiopia cikin watanni 12 masu zuwa yayin da suke gujewa rikicin da ke faruwa a yankin tigray da ke arewacin ƙasar a ranar laraba majalisar ta ɗinkin duniya ta ce mutum 1,896 suka tsallaka kan iyakar hakan ya sa jimillar su ta kai 33 tun bayan barkewar rikicin makonni biyu da suka gabata To masu haro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.